بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يجيب أنا إلا هالك أو ضالون فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إلى عباد الله أما بعد إلى عباد الله خطبتي اليوم بعنوان خطر الدفاع عن المجرمين خطر الدفاع عن المجرمين أن يكون هناك زيد من الناس وبكر من الناس يقوم بالدفاع عن الذي التبس بالإجرام والإجرامية ثم ياتي للدفاع عنه هذا هو العنوان خطر الدفاع عن المجرمين وهو يتلخص في آيات تنزيلية قرآنية من السورة الرابعة مرورا بالآية الخامسة بعد المئة والسادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة إلى التاسعة بعد المئة على المنوال والترتيب والتناسق قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء من الآية الخامسة بعد المئة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ثم قال ولا تكن للخائنين خصيما هي الآية الأولى هي آية مرقمة رقمها الخامسة بعد المئة الثالث من الآية ولا تكن للخائنين خصيما ثم قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ثم إن الآية التالية أخذت نمطا وصبغة للآية التي سبقت قبل السابقة وقال ولا تجادل عن الذين يقتل أنفسهم لا تكن تتجادل عن الخائنين إن الله يحب من كان خوانا أثيما ليس فقط خائن لكنه خوان خوال فعال صيغة المبالغة هاتان الآيتان الكريمتان القرآنيتان التنزيليتان كافيتان في إبحار يعني أي تمسك أو أي زعم لأي رجل يدعي أنه محارم عنده القانونيات يطلع في الساحة للدفاع عن المجرمين فهذا هو الخاطر ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بإسلام ما لا يرضى من القول وكل ما يعملون محيطا هذه الآيات إلى غيرها من أشكالها أو من يعني ما شاكلتها شيء يخيف النفس ثم قالت الآية التاسعة بعد المئة ها أنتم هؤلاء جادلتم أنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله فمن منكم يجادل الله عنه يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا أخبروني أنا أثرت أن أتطرق إلى هذا المطرق لأن الفتن تتفاقم في المجتمعات الإسلامية يأتي رجل ويقتل طفلا ويكسرها كما يقولون ويدفنها دفنا غير شرعي ثم يأتيك رجل أنه لولا أنه محامي إذا تعرف الظالمين فقط لشيء تافه من الدنيا لنيران هزيلة وأموال ثانية وربنا يقول كما سمعتم ولا تكن للخائنين خصيما إذا قال ولا تكن هذا نهي والنهي عند العلماء الأصوليين والقائديين للتحريم ولا تكن مجادلا عنهم لا تكن مثل الخوان الأثيم سماه تعالى الأثيم ثم أنت تأتي لشيء من الدنيا القليل الفاني الزهيد الهزيل القليل يا أيها المسكين نحن نقر أن تعلم يعني المحامية أمر مهم بل لا بد لنا أن يكون لنا قطع من الناس يتعلمون هذا المجال لكن من منظور إسلامي ومن فقه إسلامي ومن فهم عقدي ديني إيماني أما أن يكون الإنسان ينبري لما فقد تهوى نفسه فهذا لا يكون ولن يكون مقبولا ولا بد أن تكون أمورنا أمورا مقعدة وتكون على النمط الشرعي الإلهي الرباني وإلا سنقع ونلقي أنفسنا في هوة دهماء في كارثة كرفاء وبلية بلواء إيابا بالله إيابا ثم يأتي كادر أيضا بزنفرة من هؤلاء المهامين المشؤومين يدافعون عن الذين لطخوا القرآن بالقنبرات تم القبض عليهم وقد تم الحكم على بالإعدام ضربا بعقولة السيف كما أخبرنا القاضي وإلى بهؤلاء الجائرين المجرمين يسمون أنفسهم باللوية منافقين من أجل الأموال يدافعون عن الذي أهان كتاب الله ويدعي أنه مسلم أنت بريء الإسلام بريء منك براءة الذئب من دم ابن يعقوب أنا لك أن تكون مؤمنا والنص القرآني نص تنصيصا قاطعا ربانيا أين أنت من الإسلام لو كان المحامي كافرا لكان الكلام غير الكلام لكان الحديث حديثا آخر لكن أخدمي بربك هو مسلم استغفر الله هو متأسلم أو متمسلم لأن هناك مسلم حقيقي هناك متمكن أو متأسلم القضية ليست بالمباني والعبرة بالمعاني هل يدعو في خاطرك أن مسلما يدافع عن المسلم الذي أهان كتاب الله وألقى القرآن الكريم في درجة المياه في النجاسات وفي القاطرات تمت إدانته قتلا رمي أو يعني ضربا بعمق المثل كما قال القاضي لنا ولكن المحامي قال لا لا لا لا عندك حق في الدستور النيجيري الله أكبر هو أخبرنا بأن هذا المحامي مات بعد قليل وسيتحمل وزر أمل يوم القيامة الله أكبر حرام عليكم أن تجادلوا عن الخائنين كما سمعتم من الآيات التنزيلية القرآنية الربانية السماوية ولا ينفع لها إلا المؤمن اللهم اجعلنا من الحقيقيين وإن شر أنفسنا الدنيا زائلة ثانية قليلة أنتم تؤثرونها على آخرتكم لأن أناسا قالوا لكم إما بالغرب أو مكان آخر يقتل طفلة صغيرة والمحامي في أنف والله أنا أرى أن تعلم القوانين المحمية في الجامعات والكليات تكون بمثابة كارثة على كثير من أخواننا لأنهم لا يتعلموا الدين لو يتعلموا وعلموا وفهموا وتفهموا لكانت القضية قضية أخرى لكن إعلم أن من دافع عن المجرم للدنيا فإن الدنيا ستزول هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تسم بسعرها قوما وتؤمن فهم متحيرون بلا دليل يا من بدنياه اشتغل وغربوا طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل اين المشي فتلاقي ستلاقي جزاء عملك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد جاءني وكان الشيخ الانساني خذولا اسال الله تبارك وتعالى الكريم الرحيم ان يقينا شر انفسنا وأن يلهمنا رشدنا آمين وأن يكوننا على التمسك بالحق مع ما كلفنا ذلك فالدنيا ثانية فهي زائلة كونوا من أبناء الآخرة كما قال أعلم ولا تكون من أمر الدنيا فإن الدنيا أكبرت والآخرة أقبلت كن من أبناء المقبلة بخيراتها بحذافيرها ولا تكن من أبناء الدنيا الثانية الزائلة الحقيرة المحقرة بهذا صلوا وسلموا على نبي الهدى محمد وعلى اجمعين godiya ta tabbata ga Allah matsincin lamarin bayan Allah salihai Allah ka samu mai cikin su kira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad farin jaka da babba dan Abdullah da iyalan gidan shi tsarkaka daɗaɗa da sahabban sagwara zakir kaka tsayayyu akan hanyar gaskiya Allah ka haɗa mu da cikin wannan gaisuwar ba da muna da aikin ba ya Allah dan falalarka da karancinka da kyautatawarka da ihsaninka yan uwa masu albarka bayan wannan muqaddima da salati ga bayan halitta hukumar tana magana ne akan ulwani mai taken haɗarin ba da kariya ga masu laifi خطر الدفاع عن المجرمين مليون في يدف بسا كشي الله كاريش شيء صار لو فوق قدر قرش من آيين كما قد عبدير وسمع لو يقول لك أنا حر آيات أني دقو مشاشدة مغانا ديك كي ما صار يقول لك شوينك يجي طبعا الله أكشوير أكشوير أكشوير صور الحكي عبادة الله Allah ya faɗa a cikin aya mai lamba ɗari da biyar yace inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna al-mar'a kallah wa la takun lil kha'inina khasima dauki aya ɗaya bayan ɗaya a cikin sosu an-nisa aya ɗari da biyar Allah ya ce mun saukar da littafi gare ka ya rasulullah dan kai hukunci tsakanin mutane bisa doron abin da Allah ke ganar da kai bima a rankallah bayan jin wannan sai ce a kun ka zama yin sha'ili na hasima hasima ai mudafiya karka yadda ka ba ka zama mai ba da kariya ga sha'ilai wuciya amana abin ka zama ka a aya ta gaba sai ce wasu tafirin كني مذافرا الله رسول كريم ما أفاقط ربه حتى يبقى الفاظ ذيكو بيك أفاقط الله ما الله يتكلم كني مذافرا الله توني فعلان كي يا إذا بقوة كيف إن شيء أنت كني مذافرا يا أيها النبي اتق الله طيب نظام الشيء كما يدعون شاء الله تكلم مذافرا الله Allah ya kasance mai yawan gafara ne da mijin kai. Ai kai ne shi. Sai da bakwai sai sai mulmanta abin da ya faɗa a ta dari da biyar. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم كركي مجادله كركي زمان ادفوكيت كركي زمان لويا اهم شيء من زمان بقول انك في خائن تركنسو وين كاي لويا وين كاي اقول شيك هلكه sai Allah ya gama da ke tun daga nan duniya kar ka zaba da kariya gare su sai ce Allah ba ya son la ya son san ba ya son man kana hawanan asima duk wanda ya kasance mai ɗan tsaron ha'inci mai yawan laifi Allah ba ya shi yadda shi ne bai ba su kariya duk Allah na fushi da su sai kuma ka kira kanka lauya ne mai kare ɗancin ɗan adam na'am ina ka samu na dan uwa musulmi dan uwa mai girma sama ta fi ga haka mutuntar ta fi ga haka guba ta fi ga haka ashe guba kuka karanto a'a karfi kudin goro ba zama ɗaya ba akwai dakkan lauyoyin muminai wanda ba sa kallon tsiya sun kare ta su ce ai ba da samu shiga harkar ba ai kan kuma ga lauyoyin musulmi fara za ka tafi za mu tafi kuma ga Allah suna nan daban to wanda su muke magana kai ba akwai lalatattu ilahin su ya rufe sun shiga harkar ne yin wasu suke koro su kawai su yi suna bukatar su burge yammacin duniya a wani su illegal practice su ne kaza kaza kaza in kai musulmi ne ga kai na irin wannan da abin da Allah faɗa game da irin ku je ka duk malamin da ka amince ya fassara maka aya ta ɗari da biyar suratul nisa da aya ɗari da shida suratul nisa da aya ɗari da bakwai suratul nisa da ɗari da takwas suratul nisa ɗari da tara suratul nisa duk malaman tafsir sun ce akan matsala aya Allah ya jero su wasu ma sun ce har aya ta ɗari da goma sha shida ina lagu an shi Allah ya baya gafara a shirka da shi da ci girman ne su tsaya tukun dalilin saukar wannan aya imam al-qurtubi da ibn dubba da man tafsiri su bagawi suka ci waɗannan ayoyin ta kukan abu ɗaya da ya faru wata ran a Madina wani mutum ana kiran sa Qum'at ibn al-Ubayr daga Banu Bakar al-Madaniyya sai dai ya sato birra sulki ta wani mutum sunan faɗata da su ibn nu'man al-madani to iko Allah da ya sace sulken sulken na cikin misali kamar ka ce wato wani zani akwai kuma jari da ya goye ciki bai sani ba da ya sace sai ta har da jari idan Allah zai tona ma a asiri sai ta ce zan tashi sa kusurwa zafi da ya fita da garin sai garin din da bi haɗa ke ƙofa shi bai gane ba sai shi wani bai bude ne a gurana shi ne farawa shi kuma da aushin musulmi ne magana sai yahuda suka ce a karku zalunci namu su kuma suka ce a ai musulmi ne mu bar shi goyon baya kada ka ga yake masa hannu suka ce gumu zaba bayan yanki shi ya manna Allah wannan dole shi ne bawai aka kawo da na ce cikin ba sabon da ya faru ya abal qasim tunda ba zai ci ya manna su da mu yi ba ban san da haka ba takin za a yanke mai hannu Allah ta koda aya aka kusa kusa kusa aka sake koma aka yi bincike aka bi sawon wannan hatsi ko gari sai ga shi sirri tiriyan tiriyan tinkis tinkis har kofar gidan ƙwararra tubunan ƙobairi a ganin sirri shi ne farawa a kan wannan a wani goma sha biyu suka so sha biyu ta yi sha biyu tun daga aya ɗari da biyar har zuwa ɗari goma sha shida a kan matsala ɗaya a kullum taimaki wanda yake a bayan ɓarawo to ka karanta abin da ƙwamacin wani da abin da masu kare laifi a yau suke yi da sunan nauyin isuwaci ya kashe yayi hannun fa'in shekara biyar yarinya in ka so ka ce jariri bi ayi hanyar kuntila laifin ne hmm? bai musu shi ba amma a dokar ƙasa wuri yana da ɗanci ɗaukar kusa kuma sai rai sai bido ya kare shi to nan ne masifar a shekara tullo ya zama guba a gun da yawa da cikin lauyoyi ke ba duka su walla na kasu sun mutu su da yawa hasuna da kungiya da take ma inkari kan banna mulan muslim lawyers association suna da malamai cikin su da almajiransu suna da ethics dokokin da ta musu jagoranci kai abu ka za su awa dokar musulunci suna kokarin su musu da su amma akwai jarirai tangararru wanda ba Allah bane a gabansu ina kuɗi yake farawa in duk zai sauta a kan nan zai ba da kuɗi zai kare shi wai an karantar da su duk wanda ya zo neman kariya ba to ku ba shi kariya amma mai ban labarin su sai kuma malam an ce da su amma ku kalli girman laifin na ce a ah, to ashe an kare muku magana ashe kenan su ba don kuma don sun aje sun yi kallon suna kuma abin da Allah ta baraka wata ala ce mene ne wani ya hannu ba mene ne amma ne shi ne zartar masa da abin da ya yi sun da shi ne ya faɗa zartar da adalcin kotu ko ya ke jira ku yi sauri wani ku yi kai ga abin da bai Allah ta'ala ce kuma za a mutu za a gamu da Allah za ka yi bayan? duk wani mai mulki da ke da dama ya ka idan da bayan duk wanda ke da iko ba fi da wani haƙƙin ba yana nan wannan jinin yana nan haƙƙiya ba ta tsaya na yi farin ciki da wanda ya zana kafin ya zo da kasu da ita wanda yarinya marigayya da wasu wanda ya kashe ta sai take ta ya ubangiji kamin kyautar rayuwa amma wannan ya kada da ita ya raba da hoto ne الرسم الكاريكاتوري الكسكيجوا الرسم الهجيني الكاتوري الكاريكاتوري فأيضا قوة ترى Allah ta'ala ya ce. tsoron mutane kuke ji a tashaunahun wala ku tashau tsoron da kuke ji Allah ya ce shi ya fi cancanta ku ji tsoron shi a zartar da hukunci da Allah ya ce Me magana muku magana ƙarƙari kuma sai ne ƙarƙari mutum duk za mu tafi to me yana mutane a kai zona karfa mutuntu zona ta ci gaba jin tsoron zona ta gyara dubu ɗin to muna magana akan irin waɗannan jairan masu kiran kansu lauyoyi maciya amanar addini kuma suna kiran kansu musulmi wai ɗaya ke wannan misali aka roke na biyu alƙari sun tabbatar mana shekarar biyu a zanta da na jagoranci tawagar binciken tsowaye suka jefa ainihin ƙorani a tsoron bisa wakilci da aka tura daga ƙasa muka kira su alƙalan suka yi shari'a suka ce wala malamin ke su hukuncin kita ɗaya ce wanda ne ya kira su ne cewa a afin na kanshi sai kuma haka ma kusan ya faru sai lauya musulmi ya fi zo don ya kare shi wannan jari'ar sunan shi mai nasara ibrahim don kuji sunan shi bayan ya bude nasara ba bayan da alƙalai uku abin da suka gaya da amana ya mu kusan kuka a lokacin bai suna ta tamarin da aka zo da exhibit kotu kotun ba su zo ba a lokacin ƙwa'ani sun fi talatin a cikin solid shi what ya yi la'ilallah sai ce aka zo da ƙwa'ani malam suka ce kuka muka yi mun kan zama a kotun a ranar ƙwa'ani ga ba a ya taɓa shi ba kai da kuma tamurul da shirkin shirkin muwafa da da Sani. wannan kusan irin bala'in da muka gani tsoma kanmu abin da muke gani a yau muna girman mu muna aikin mu ne da yin siyasa kuma ciki maciya ta mara maciya amana Allah a tsaye ku kare addini ko cin mutuncin addini za ku gabu da Allah bayan Allah da jinin suke ke zuba wallahi sai Allah ta'ala wa ku akai kafin ku buzo in ku tuba ba kuma ina tuba ga waɗanda suka je lahara da jinaye ka ji gaba da gera mana da aka zuba malam sirin bincike da jini da wata kwalba ta ɗiga da ainihin kotun da ainihin ɗoyi a shi kwanyen ɗan adam ne wai haba jama'a ولم تفدوا في الأرض بعد إصلاحها من متى ميماني من متى صوم سامو من متى صوم كسامو الله أكبر صوم الدنيا اسمع لغينا ضرب تتم وقنتم انتم من وقنتم جيتوا بعض الكفر ومن أصار يشتغل أن يسوقونا كون لما ذلك تبدو أن يسوقونا me yasa aure sai an bi kashi mun tsoka ne Allah ne shi sa ko da bayan barin zanta sai da aka ke gani so biyu ko su danja ne malin ba mu nisa wa wuce da ne su a sakin masu misali inda Allah ya cewa duk da muka tafi Allah khairul hafiza shi ne misali haka za mu zauna kenan wani suna tsakanin da wani ƙorani wajen guda talatin masallatan da ake abu sai ka ce sai ka ce ma jikin ba a idan ko kalaba ake ba a nan jikin mu ake wanda yawa bayan Allah zazzabar sun yi kuka sun yi Allah wadai saboda sun ba manufarsu ba abin da suka gyara sun gina sun tsorata mun tashi kusan ba wani wani mare mun sauke nauyin da ke kanmu za mu komi rahoto inda ya kamata amma kusan wala sani min musibatin fa مصيبة فبما aydikum wa yafu an كثير abin da sai abin da sai sami na musiba ko ka jangoro aka an yi واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خطأ wa alamu anna Allah shadidul iqab ku ji tsoron fitina in kuka jangalo ta ba ta tsayawa a kan waɗanda suka yi rikitota su kaɗai za su shan in yaron da aka kashe shi mai ci mai ciki da aka halaka ta na biyu sai wai saboda duniya ina ko a yi mulki ko a yi kuɗi ko a yi suna su dama kuma sai ne ba da canza abin da za ka yi in ka samu juna da kuɗin to ka ce kuma ba za ka mutu ba shi ka dan ka mutu amma muddin ka san za ka mutu ka kaɗi kafin ma mutu ta zo ka samu abin da zai faru akwai wata mummunan munin ƙarshe ka gaba da fishin Allah ka zama da cikin ɗan sijjin wanda mala'iku ke dukkan ranci lokacin fitar rai saboda kai ha'inci ka ce kai musulmi saboda duniya da wasu mata su ma da aka samu ƙwar'ana a gidan su har mata cikin aure ya Allah ya Allah kada kamu da aikin wawaye cikin ya Allah ya Allah kada kamu da laifin wawaye cikin Allah mun yi inkari ba mu amince ba mun yi Allah wa'i bayan ka ne in za ka gyara Allah ka gyara su sun cutar da al'umma suna kai sun zalunci manhajin musulunci suna kai sun ci amara annabi muhammad suna da amma wallahi Allah ba zai kyale su wallahi billahi tallah kaida gidan da ke zuba to matsalar a ce wai wai launiya a ɗauke shi ya ba da kare shi wannan ɗaya ya ɗauki lauya suka ce sunan lauya wani yaro cikin tawakar tawa alkalin ne sai ce a ah, wani na cikin su aka ce shine lawyer amma kwanan ya mutu ke shi game da aikin da ka yi sha'an Allah ko ka yi sha'an Allah ko wani ce mutuwa ta kan zo kamar kiran waya ba da sani yau ga kiran waya akwai miss call akwai miss mutuwa ta zo Allah ka kare muka kare mu ka kiyashe mu da fadawa cikin mummunan aiki tsokaci na na ƙarshe shi na da alaƙa da kusan haka ɗazin wani ɗalibai kira daga wata unguwa a new york america cikin ɗalibanmu yake malam mu yi mun binne musulmi a unguwarmu a new york city wajen goma sha bakwai ya ce corona ce ba corona ba ce me ya faru wallahi haɗari ne kawai na mota ba ba duk talakun sha bakwai ba kafin kai cikin su Allah ji kansu to abin da ya a cikin magana ce da sanatocin da ke unguwar da ke wakiltansu a majalisa da nairo wani ne mai magajin da ke da jami'an gwamnati duk suka taho suka jajanta musu kuma sun rudu musulmi nan da suka ba su taimakon dala miliyan biyu donation da na yi lissafin dala miliyan biyu sau ɗari biyar in dai kuɗin shirban sana ya wuce su na gana biliyan ɗaya ne bilba na bilmil bilba saboda nisanin haƙƙin mutane amma na ake ba mu labarin wani babban dan siyasa ko a wata jiha ne mai masa hidima yi wahala da shi aka kashe shi da yi gun iyalin sai ba su dubu goma aka ce kika karba ya zan yi talauci ya dare ma'amma ya amma. ya Allah ya Allah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم عليك بالمنافقين آمين. اللهم عليك بالمجرمين آمين. إن كانوا مغتب فاحدهم يا رب العالمين وإلا فأهلكهم يا رب العالمين اللهم قنا شر أنفسنا يا رب العالمين اللهم من علينا بالهداية آمين. الله كرسا مدعيك ووائشكم الله سيارة زكاتم دوسي من فصالي بعد لتاشم حنكلي وقول يا رب العالمين آمين. عباد الله صلوا وسلموا على نبينا محمد وأنسى الأسلام وقوموا إلى صلاة الله